abin da na kallaci wannan zubi kasan idan Allah ya kaddara abu zai faru zai faru amma mu muna da ayat tambaya akan wasu ministoci dan ba dan wani abu ba zaka ga cewa wasu ministocin bai dace ma wata jihar a bata wata ministoci biyu ba zaka ga cewa wannan bangare fa ba zaben mu suka yi ba amma an ba su minista biyu kaga bangaren Sokoto ta kamata a ce an ba minista biyu ko kuma a ƙara wa jigawa ya zama minista biyu ko kaduna ta zama minista biyu domin nan ne matattarar ƙuri'ar shugaba muhammadu buhari to za ka ga cewa idan ka duba bauchi za ka ga gaba ɗaya katagun emirate gaba ɗayanta take da mustoci biyu wannan nan ma tunda akwai tsohon minista da ya kamata ministan a ɗauko kuma a wani bangare na Bauchi tunda Bauchi ita ma helkwata ce ta siyasar shugaba Muhammadu Buhari. Kaman kwamanda na cewa yadda aka fasalta tsarin yadda aka rarraba mukaman babu daidaito a ciki kenan. Mm akwai daidaito amma kuma akwai rashin sani dan ba za mu ce kuskure ba. Amma dai ni na tabbata mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari binkicen da iyi ba za mu ce ba daidai ba ne. Amma dole mu a mu 'yan siyasa mm. muna da hangen da shi bai da shi tunda mu muna tare da talakawa ne. Kana ganin kamar wani wasu jihohin ba su cancanci a ba su kujeru biyu na minista ba kenan? Wallahi bai cancanta ba. Yanzu kamar Ido. an ɗauki minista guda biyu an bata. Ƙuri'a nawa muka samu a wajen. ga Bauchi ya cancanta a bata guda biyu amma da ya kamata a raba tunda wannan Bauchi ta gabace. to da ya kamata a kai ta Bauchi ta tsakiya. Baka ganin wannan yanayin zubi da aka yi kamar shi shugaba Buhari ya gyatta al'amura tun da a waccan gwamnati musamman Kano ya ba ta minista ɗaya ne yanzu kuma ya ba ta biyu. To Kano ba za mu ce da shugaban ƙasa komai ba sai dai mu ce madalla to amma za ka ga cewa a ministocin da ibayar guda biyu ɗaya ya cancanta ɗaya bai cancanta ba. abin da ya yasa bai ba saboda ba mutum ne mai ma'amala da al'umma ba shi kuma minista ai ana son ya wakilci jiharsa ya zama mutum ne mai amana ya zama mutum ne wannan isan abin da yake ba mai son zuciya ba don haka idan ka ɗauko ministan guda ɗaya ba shi da dangantaka da 'yan siyasa to ina ma talakawan za su gan shi yana cikin GRA a zaune akwai kuskure da aka yi muna fatan shugaban kasa, i gyara ana so a duba gaskiya da riƙon amana tarihi shi yake yake maimaita kansa mutanen Kano duk sun san su wasu ma 'yan Najeriya sun san mai ya faru kana so shugaba Buhari ya sake kallon wannan list kenan dan a tabbatar da wancan tsari da kake ganin shine ya fi dacewa da bukatun ku siyasa wallahi ne ina ganin cewa shugaba Muhammadu Buhari ko da ba zai zama shugaban kasa ba ya riga ya gama 2023 to ya kamata isan cewa shi uba ne a siyasa itsai da mutumin kirki mu sake sa to don haka idan mun ba shi shawarar wasu ba su cancanta su zama ministoci ba sannan wasu jihohin bai kamata a ba su minista guda biyu ba ya kamata sai a duba minista in za a bayar guda biyu to a duba jihohi mafiya rinjayen ƙuri'a da mafiya siyasar shugaba Muhammadu Buhari da suka yadda da shi suka zaɓe shi to irin waɗannan jihohi dan an ba su guda biyu babu laifi.